amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin sa da amincewarsa da wassa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka ɗaya daga cikin ranaku da muke gabatar da karatu cikin wannan masallaci mai albarka jami'ul budairi da muna ƙara tunatar da jama'a ranakun karatu sukan fara ne tun daga ranar alhamis har zuwa yau ranar lahadi insha Allah kuma kowace rana akwai littafin da ake karantawa yau cikin ikon Allah za mu karatu cikin littafin alfiqihul maliki almuyassar wanda wannan shine zama na biyu ko kamar yadda 'yan uwa suka sani muna shafi na hudu ne ko shafi na hudu ne satin da ya wuce mun yi magana dangane da ma'anar mazhab ko idan an ce mazahaba me ake nufi da wannan mazahaba? Eh, wato wannan duk gaba ɗaya gabatarwa ne kafin mu shiga karatu cikin littafin gadan dole ne saboda ka san ƙa'idodi da malamin ya shimfiɗa ma amma zan ɗan koma a hankali dangane da karatun satin da ya wuce an gane shafi na hudu daga nan tsakiya za ka ga ɗan ɗigo da aka yi malam ya ce ma'anar mazhab ma'anar mazhaba idan aka ce al-mazhab me ake nufi malam ya ce al-mazhabu fil kalmar mazhab a lugha a yare na larabci a yare na larabci ba a cikin addini ba a yare na larabci idan aka ce al-madhhab yace huwa sairu wal murur huwa sairu wal murur shine tafiya da kuma shudewa an gane kamar in ka bi ta hanya ka wuce to wannan mazhab kenan hanyar ka kenan an gane kamar wannan kaga kofar liman ce ko mazhab ne na liman saboda bi yake ya wuce to shi yasa idan aka ce al mazhab shine as-sairu wal murur malam yace wa fil urfil fiqhi amma a al'ada ko kace a istilahi a istilahi na fiqhu zabi na malaman fiqhu idan suka ce al mazhab shine wafil urfil fiqhi amma a urfi a zabi a istilahi na fiqhu yuradu bihi al ahkam wal masail allati dhahaba ilaiha imam min al-a'immati والتي استخرجها أتباعه من النصوص من خلال قواعد الإمام وأصوله wannan shi ake nufi da mazhab yace yuradu bihi ana nufi da mazhab a istilahi na malaman Abin abinda suka zaba su bashi ma'ana an gane zabin su shine wa fil urfil fiqh yace yuradu bihi al ahkam abinda ake nufi da mazhab shine al ahkam hukunce hukunce wal masailu da mas'aloli allaci zahaba ilaiha imamun waɗanda wani jagora ya tafi zuwa gare su wani imami ya tafi zuwa gare su wa'annan hukunce-hukuncen wa'annan masail ɗin matsalolin, wanda wani limami ya tafi zuwa gare su shine allaci zahaba ilaiha imamun waɗanda wani limami ya tafi zuwa gare su minal a'immati daga cikin limamai kamar irin su imamu malik ko ko imamu shafi'i hukuncin da ya tafi a kai mas'alar da ya tafi a kai shine mazhab sai ya ƙara cewa kuma wallati istakhrajaha atba'uhu da kuma hukunce-hukuncen da mabiyan wannan limamin suka fitar da su shine wallati istakhrajaha atba'uhu da kuma hukunce-hukunce da masail waɗanda mabiyan wannan limamin atba'uhu mabiyansa suka fitar da su minan nususi daga cikin nassoshi cikin alkur'ani ko hadisi ta wace hanya suka bi suka fitar da su shine min khilali qawa'idil imam an gane ta cikin ƙa'idodin wannan limamin shi ne min khilali ƙawa'idil imam ta cikin ƙa'idodin wannan limamin wa usulihi da usul nasa ƙa'idodi dai an gane kamar yanzu imamu malik ai yana da ƙa'idodi da yake amfani da su gurin batsi daga alƙur'ani ko to sai a samu wani daga cikin mabiyansa cikin almajiransa ya yi amfani da wannan ƙa'idodin shi ma ya shiga cikin alƙur'ani ya fitar da wani sabon hukunci to wannan dukkaninsa ana lissafa shi daga cikin mazhab yanzu duk da cewa ba imamu malik ne ya faɗi wannan maganar ba ko ba imamu malik ne ya faɗi wannan hukuncin ba amma tunda da ƙa'idarsa aka ba aka fitar da wannan hukuncin kuma wanda ya fitar da wannan hukuncin yana ƙarƙashin ɗalibansa to sai a ce shi ma yana daga cikin mazhab wannan hukuncin da wannan mabiyin ya fitar da Allah mun gane ne min khilali qawaidil imam ta ƙarƙashin ƙa'idodin wannan limamin wa usulihi da dai ƙa'idodinsa an gane ne usul an gane qawaid kenan malam yace wa mimma yajdaru tanbihu ilaihi yace yana daga abin da ya dace a faɗakar gare shi shine wa mimma yajdaru tanbihu ilai yana daga abin da ya dace a faɗakar gare shi shine annal shine annal ahkam al qat'iyyata mutawatira lallai hukunce hukunce yankakku an gane qat'iyya yankakku waɗanda ba a ijtihadi abin ya fito ƙarara. almutawatira waɗanda suka zo ta hanyoyi daban-daban an gane waɗanda suka zo ta hanyoyi masu yawa to wannan za a faɗakar ga wannan an gane shi shine wa ji daru tambihu ilai yana daga abin da ya dace a faɗakar gare shi a sani cewa annal ahkamal qat'iyyah mutawatira lallai hukunce-hukunce yankakku waɗanda suka zo ta hanyoyi masu yawa almusarraha biha mina shari'i wanda aka bayyana su ƙarara daga Allah shine almusarraha biha an gane waɗanda aka bayyana su ƙarara a fili mina shari'i daga Allah sai ya kama misali ka hujubi salawatil khams kamar wajabci na salloli guda biyar kaga ai a fili yake an gane shine ka hujubi salawatil khams kamar wajabci na salloli guda biyar waz zakati kamar wajabcin zakka shi ma wa taharimi zina kama haramta zina was sariqa kama haramta sata wal khamri kamar haramta shan giya wa na'awi zalika da makamancin haka mimma jitama'at alaihi al'ummatu daga cikin abin da al'umma suka haɗu a kai shine mimma jitama'at alaihi al'ummatu daga cikin abin da al'umma suka haɗu a kai sai ce laisat min hadhal qabili to wannan abubuwan ba su daga wannan bangaren ba su daga wani bangare bangaren mazhab an gane abin da yake ya fito fili daga Allah nassi ne an gane ƙafa'iyyar dalala la yahtaju ila ijtihadi baya buƙatar sai kayi ijtihadi ka shiga kayi istinbati a fili yake to wannan ba a lissafa shi cikin mazhab shi yasa ce ma wa'annan abubuwa kamar wajabcin salloli biyar wajabcin zakka wannan haramcin zina da sata da shan giya wannan ba a lissafa shi daga cikin mazhab shi yasa yace laysat min hadal qabil ba shi daga wannan bangare sannan yace kuma wala tu'addu ba a kidanya wa'annan abubuwan na wajabcin zakka da wajabcin salloli biyar da haramcin shan giya ko zina ko sata wala tu'addu ba a kidanya shi ba a lissafa su min mazhabi ahadil mujtahidin daga cikin mazhaba na wani daga cikin mujtahidai an gane ba a lissafa wannan daga cikin wani mazahaba na wani ɗaya daga cikin mujtahidai an gane shine malam yace wala tu'addu ba a kidanya wannan min mazhabi ahadil mujtahidin daga cikin mazhaba na ɗaya daga wani mujtahidai wayannan abubuwan ba a lissafa su daga ciki yace bal wala yusafu al'amilu biha yace ce bari dai ma wala yusafu la'amilu biha ba a suffanta mai aiki da wa'annan abe baɗan an gane ba a suffanta shi bi taqalidin a ce ai taqalidi yayi an gane wala jitihadin ko a ce yayi ijtihadi an gane ba a lissafawa a ce a'a wannan yayi ijtihadi na'am okay okay an gani? to kaga ba a lissafa ba a siffanta wanda ya aiki da wa'annan abe baɗan bi takalidin a ce ai yayi takalidi menene takalidi shine kai aiki da faɗin wani malami baka san dalilinsa ba ko kamar yanzu wanda zai karanta akhdari ya yi aiki da akhdari an gane amma bai san me dalilin mai akhdari ba wannan takalidi ya yi ko to wanda yake aiki da irin abu baɗan, kamar wajabcin salloli biyar kamar haramcin shan giya da zina da sata to ba a cewa ya yi takalidi da wata mazhaba an gane shine wala yusafu al'amilu biha ba a siffanta mai aiki da wa'annan abe badan bi taqalidin da taqalidi a ce a taqalidi wala ko a siffanta shi da ijtihadi a ce yayi istin yayi ijtihadi ai bai istinbati ba ko kaga ballantana a ce yayi ijtihadi abu ne wanda yake ya fito qat'i an gane qat'i ne an gane dalala ne baya buƙatar sai ka shiga ka yi amfani da ƙa'idodi ka zaƙulo wani abu daman ai a fili yake sai malam yace ce abu na biyu shine usulu mazhabi malikin an gane usulu mazhabi malikin ƙa'idodi na mazhabar imamu malik an gane imamu malik yana da ƙa'idodi wanda ya gina mazhabarsa a kai malam yace ce laƙadirta kaza mazhabul imami malik laƙadirta kaza mazhabul imami malik ya ce haƙiƙa mazhabar imamu malik ta kafu an gane shi ne irtakaza an gane laƙadirta kaza mazhabul imami malik haƙiƙa mazhabar imamu malik ta kafu ala usulin muhimmatin akan waɗansu ƙa'idodi masu mahimmanci shine ala usulin muhimma akan waɗansu ƙa'idodi masu mahimmanci a ahkami shar'iyyati cikin zaƙulo hukunce-hukunce na shari'a an gane shi ne a ahkami shar'iyyati cikin zaƙulo hukunce-hukunce na shari'a malam yace wa hadhihi al-usul wa'annan ƙa'idodin na mazhabar imamu malik hiya su ne ga su zai fara kawowa na ɗaya alkitabu akwai alƙur'ani an gane yana daga cikin ƙa'idodi da mazhaba ta imamu malik ta kafu a kai na ɗaya shine alkitabu alƙur'ani ya ce haisu ya ja'alu malikun manzilatal ƙur'ani fauƙa kullil adillati ya ce haisu ta yanda ya ja'alu malikun imamu malik yake sanya manzilatal qur'ani matsayi na alqur'ani fauka kullil adillati sama da dukkanin waɗansu dalilai an gane imamu malik yana sanya matsayin alqur'ani kan dukkanin matsayin wani dalili shi yake sama da kowane dalili yace li annahu saboda shi alqur'anin aslu hadhihi shari'ati shine asali na wannan shari'a shine tushe shine ginshiki na wannan shari'a shi me shi alqur'anin li'annahu saboda shi aslu hadhihi shari'a shine asali na wannan shari'ar an gane wa hujjatuha kuma shine wujjar wannan shari'ar wa sajlu ahkamiha kuma shine tushe shine sajil an gane wasajilu ahkamiha kuma shine mabubbuga ko kace asali na hukunce hukuncen shari'ar al-Khalid madawwami an gane ina ganin anan muka tsaya satin da ya wuce sai shafi na biyar malam yace as-sunna an gane ƙa'ida na biyu na mazhaba ta imamu malik shine as-sunna sunna sai yace wahiya fil martabati thaniyati yace sunna tana mataki na biyu tana matsayi na biyu as-sunna shine sunna menene sunna shine ma jaa fil ahadith as-sahiha min aqwalir rasuli wa af'alihi wa taqriratihi shine dukkanin abin da yazo cikin hadisai ingatattu na daga zantuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ayyuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi ko kuma abubuwan da aka yi a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi shiru an gane saboda la yaskutu anil batil baya shiru idan an yi ba daidai ba to abinda manzo Allah yayi shiru shi ma yana daga cikin sunna dan inda ba daidai bane da ya tsawatar an gane to shine as-sunna yace wahiya ita sunna din fil martabati thaniyati tana mataki na biyu tana matsayi na biyu بعد القرآن باين القرآن أنغاني يتي فيأخذ منها فيأخذ منها بالمتواتر والمشهور وأخبار الآحاد خصوصا التي توافق عمل أهل المدينة يتي فيأخذ منها ينا توكا سنة كوينا توكا دقا سنة ينا رقود سنة an gane daga cikin sunna bil mutawatir yana ɗaukan mutawatir an ce mutawatir mun yi bayani shine hadisin da adadi mai yawa ya rawaito wanda ba zai yi a al'adance a ce duk sun taru a kan karya ba akwai labarin da in ka ji adadin mutanen da suka faɗe shi to ka san wannan yana fa'idantar da yaƙini ne tabbas ne yaƙini ne la shakka fihi cewa ya tabbata to fa ya'khudhu minha yana ɗauka daga sunna shi imamu malik ɗin bil mutawatir yana ɗaukan mutawatir an gani? wal mashhur yana ɗaukan mashhur shine irin su aziz da gharib an gani? an gane gharibul hadith an gani? ko aziz an gani? wa akhbaril ahad kuma yakan ɗau akhbarul ahad an gane akhbarul ahad yace hususan musamman ma allati tawafaqa amala ahli madina waɗanda suka dace da aikin mutanen madina shine hususan musamman ma allati tawafaqa amala ahli madina waɗanda suka dace da aikin mutanen madina an gane dan daga cikin usul na mazabar imam malik akwai amalu ahlil madina an gane aikin mutanen madina to kaga musamman ma idan sunna ta dace da aikin mutanen madina imamu malik yana riko da ita mutuka an gane to kaga wannan kenan sunna kenan sai na uku yace amalu ahlul madina aikin mutanen madina shi ma yana daga cikin usul na uku kenan ko daga cikin mazhaba na imamu malik amalu ahlul madina aikin mutanen madina yace haisu kana rahimahullahu ya'tabiruhu hujjatan yace haythu kana rahimahullahu ta yanda ya kasance shi imamu malik Allah ya masa rahama ya'tabiruhu yana daukan aikin mutanen madina hujjatan matsayin hujja la siyama musamman ma idza kana zalikal amalu idan wannan aikin ya kasance musamman ma idan wannan aikin ya kasance la yumkinu baya yuyuwa an gane a gane yanda ake aikin baya yuyuwa a yi shi a aikace an gane yace la siyama musamman ma idza kana zalikal amalu idan wannan aikin ya kasance la yumkinu baya yuyuwa illa an yakuna naqalan an annabi sallallahu alaihi wasallama face ya kasance an ciro daga annabi sallallahu alaihi wasallama an gane musamman ma idan wannan aikin na mutanen Madina aiki ne wanda ba a iya a gane shi sai dai an samo ga yanda manzon Allah yayi an gane to musamman ma wannan aikin sai ya ce wa kana yuqaddimu amala ahlil madinati ya ce ya kasance yana gabatar da aikin mutanen madina allazi asasuhu ra'ayu wanda ginshikinsa shine ijtihadi nan ar-ra'ayu an gane ana nufin ar-ra'ayul mahmud kenan an gane wanda ya gina a kan ka'idodi dan akwai eh, akwai ar-ra'ayul mazmum Eh, ra'ayi abin zargi ka kenan kitabun ra'asi ba wannan malama suke yin magana ba idan suka ce an ra'ayu an gane an gane ba wannan bane wanda sayyidina ali ke cewa law kana ad-dinu bir ra'ayi ba wannan bane an gane to ina ganin sai dai mu dan hahaska ta wani wajen to Allah ya sa mu dace to kamar yanzu a misali yace wa kana amala amal ahlil madinati ya kasance yana gabatar da aikin mutanen madina alladhi asasu ra'ayu wanda mabubbugarsa asalinsa shine ijtihadi an gane ala khabaril ahad akan hadisi wanda yake khabaril wahid ne an gane wanda hadisi ne wanda mutum ɗaya ya rawaito shi kaga za ta iya yiwa ya faɗi ba daidai ba ko dan kaga baya fa'idantar da yaƙini ba wai mutawatiri ba ne to musamman ma wannan hadisin khabarul wahid an gane to musamman ma yakan gabatar da aikin mutanen madina a kansa an gane kuma inda malam ya ce musamman ma idan abin ba a iya a yi shi a daidai yadda ya dace sai dai idan an ciro cewa ga yadda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi salama. kuma wannan shine zaɓin shekul islam ibn taimiyya an gane saboda eh, in ana so a ga an yi daidai to shine wannan aikin mutanen madina kamar yanzu eh, wato ala misal ai akwai zakatul fitr ko da ake yi da mudi ko to yanzu idan kana so ka gane wani mudi ne yake daidai da mudin da shari'a ta ce ai amfani da shi to in ka duba mutanen madina kaga ai sun gada ne tun daga zamanin manzan Allah yadda ya zauna a ciki yawa ake ta amfani da shi wa yanzu a nan ne za ka iya samu cewa a nan a garin kano irin kwanan da ake awo da shi ba irin kwanan da ake awo da shi a wani gari ba ne haka za ka ga tun iyaye da kakanni haka aka gada wannan kwanan za ka ga na wata kasuwa ya bambanta shi yasa za ka ga ana eh, nan za ka ga ana tafiya kasuwannin ƙauye ko saboda su ya bambanta daban da irin na cikin gari to nan ka kaga yanzu idan ana so a gane wannan mudin wanne ne wanda manzon Allah ya amfani da shi to sai a duba a ga aikin mutanen Madina da wanne suke amfani Eh to kaga irin wa'annan abubuwa kaga ba su yi a riske su ba a ɗauko min wannan e abu nasa a caji nan e eh, afwan da Allah to nan kaga musamman irin wa'annan abu baɗai bu zai yi a gane su ba an gane e a bani abin to kaga sai ta wannan hanya sai ta wannan hanya to kaga irin wannan kenan shi yasa yake cewa la siyama idza kana zalika al'amal yace musamman ma idan wannan aikin ya kasance an gane la yumkinu baya yuyuwa illa idza kana naqlan anin nabi sallallahu alaihi wasallama sai dai idan ya kasance an ciro shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa kana yuqaddimu amal ahli madina ya kasance yana gabatar da aikin mutanen madina allazi asasuhu ra'ayu wanda asasinsa an gane tushensa asalinsa shine ijtihadi ala khabaril ahad akan hadisi wanda yake khabaril wahid mun gane to kaga wannan kwaya nawa kenan ya ammata kwaya uku ko daga cikin usul da imamu malik ya gina mazhabarsa akai sai abu na gaba yace qiyas an gane daga cikin abin da imamu maliki ya gina mazhabarsa akai akwai alqiyas shine qiyasi menene qiyasi qiyasi shine ala sabilil misal a samu abu wanda akwai nassi akai an gani kuma ma'aruful illa ne an san illar da ta sa an gane to sai a samu wani abu ya zo daga baya wanda babu nassi a kansa amma illa su ɗaya an gane to sai a ƙiyasta wannan da wannan sai a ba wannan hukuncin wancan kama a misali giya nassi ya zo a kanta ko cewa haramun ci kaga ƙafa'an nassi ya zo a kan giya cewa haramun ci to giya abin da yasa aka haramta ta shine tana gusar da hankali ko tana sa mutum maye shine yasa aka haramta giya ba wai don an haramta ta bane ne saboda ana yin ta da ruwa ko da wake ko a'a saboda kawai dai tana bugawa bugawar da take shi yasa aka haramta ta to kaga nassi akan giya ai yazo to sai daga baya sai aka ga wani abu shi ba giya bane kuma Allah bai ambace shi ba amma yanda giya take bugawa haka shi ma yake bugawa an gane to sai a ɗau hukuncin giya sai a bawa wannan abin a ce shi ma haka yake idan giya kaga tunda giya ta zamanto haramun shi ma sai a ce haramun ne kuma kiyasin yana da rukunai guda hudu an gane akwai al'aslu shine almansusu alaihi abinda nassi ya zo a kai ya nassanta kamar giya akwai hukumul asli hukuncin wannan abu na asali shine giyar ko a ce haramun ce sa'annan akwai alfar'u shine wani abu wanda ya zo daga baya nassi bai nuna shi ba sa'annan akwai al'illa an gane al'illatul jami'atu bainal asli wal far'i illar da ta tsakanin wannan giyar da wannan abin an gane shi ne maye ko asukur to kaga to tunda wannan ya kasance haramun ne hito wannan ma sai zamanto haramun kuma a wajen jumhur na malima an gane kiyasi yana daga cikin al'adilla al-muttafaqu alaiha an gane indal jumhur dama akwai alkitab shine na farko sannan as-sunna ko sannan al-ijma sa'annan al-qiyas wayannan sune al-adilla al-muttafaqu 'alayha indal jumhur to kaga daga cikin usul na mazhabar Imam Malik akwai al-qiyas akwai qiyasi da haka shi ma asali ne ko ka'ida ne ko dalili ne a cikin mazhaba ta Imam Malik sannan sai malam ya ce falistihsan akwai alistihsan an gane falistihsan akwai alistihsan an gane shi shine yadda suke faɗi akwai yana da ta'arifat da yawa an gane ko a ce al'udulu an al jali da'ifil al ila qiyasin khafiyin qawiyul asar ko kuma a ce al'udulu an alqiyasi ila al'adati lil maslahati duk zai iya wannan yana da ta'arifat da yawa Shi ne a sauka daga kan wani hukunci ko da yake malam zai yi bayaninsa a nan mu karanta na cikin littafin an gane sai ya ce falistihsan ya ce kamar akwai alistihsan ya ce wal maqasudu bihi abin nufi da shi alistihsan ya ce tarjihu hukmin maslahatil juz'iyyati ala hukmin qiyas wal maqasudu bihi abin nufi da alistihsan din shine tarjihu hukumin maslahatil juz'iyya al-juz'iyya an gane tarjihu hukumin mas'alatil juz'iyyati ala hukumin qiyasi shine rinjayar da hukunci na maslaha wacce take ta shashi an gane wacce take wacce ta ware ta ɓangare ala hukumil qiyasi akan hukuncin qiyasi an gane shi ma kuma yana da anwa wato a rinjayar da hukuncin wata maslaha keɓantacciya an gane akan hukuncin qiyasi an gane yana da anwa' akwai isan bin nafsi akwai isan bin darura akwai isan bil ijma'i akwai alistisal bil maslaha duk yana da anwa amma inna ba bamu misali za mu gane kamar yanzu wato kai ne ka buɗe gidan wanka sai ka sa ba haya naira goma goma naira goma goma duk wanda zai shiga ban ɗaki naira goma goma to kaga wannan naira goma nan da ka sa ai jama'a a ƙa'ida idan za a ce to ba kowa ne zai biya naira goma ba saboda wani in ya shiga wani awa ɗaya zai yi ko wani minti talatin zai yi wani buta biyu zai yi amfani da shi wani kuma buta ɗaya zai yi ko wani kashin da zai yi saki uku zai yi wani kuma zai ta yi ne ko <laughs> to kaga a kiyasi kamata ce kowa a ware masa ko Ina da wa ina da raji ko a kiyasi kamata a ce kowa a ware masa eh wanda ya fi dadewa ya fi biya kaga shine kiyasi to amma sai aka saboda maslaha Yau wa saboda al'ada da aka saba yi kawai to sai aka ce to shi shikenan kowa ya biya kaza an gane kaga wannan alistihsan ne an gane sa'an nan kuma a misali kamar alistihsan bin nassi an gane kamar assalam assalam yadda suke faɗi wani ciniki ne wanda za ka sai abu ka suranta shi ka siffanta shi an gane ka yi alkawari da mutum ya kawo ma ka gabatar da kuɗi ma ka ba shi kuɗi ka suranta abin ka ce ya kawo ma an gane kaga wannan istihsani ne a ƙa'ida a ƙa'ida na kiyasi a ƙa'ida kamata yi a ce kada ka sai abin da baka gani ba kaga akwai bai'ul ma'adum ko cinikin abin da ba a san shi ba amma shi assalam kaga saboda mai saboda wata maslaha an gane sai shari'a ta cire shi daga cikin wancan hukuncin na ka'ida an gane sai ta halatta shi kaga istisani ne kaga shi ne tarjihu hukumin maslahatil juz'iyyati an gane ala hukumil qiyasi a hukuncin qiyasi kamata yi kakkashe abin da baka gan shi ba ko shine ka'ida a qiyasi shine ka'ida kakkashe abin da baka gan shi ba to amma sai aka halatta salam kamar yadda suke cewa shine bai'u shay'in mausufin fi zimmati bi samanin ajil shine cinikin wani abu wanda aka siffanta an gane aka yi alkawari a ah, ka kawo ka kawo kaza aka ya suranta ma irin motar kuma ya ɗau kuɗin ya baka kaza ne kaza ne kaga a kiyasi to kamata a ce a'a lallai kamata yi ka gan shi a gabanka sai ka gani saboda kada ka sai abin da babu kaga wannan alistihsan ne an gane yana dai da nau'o'i da yawa kamar yanzu akwai isan bidarura isan bidarura kamar yanzu najasa sai ta wada cikin rijiya cikin rijiya da ta wada cikin rijiya sai ta bata wannan ruwan to kaga kamata idan za a ce za a yi hukunci shine wannan ruwan ya tashi wa aiki amma saboda darura saboda buƙatuwar wannan ruwan sai aka ce a'a a kwashe wani adadi na ruwan an gane a kwashe wani adadi na ruwan a zubar da shi to wannan kaga sauran sai a ci gaba da amfani da shi don me don larura amma kaga a hukunci kamata a ce duk wannan duk wannan ruwan shikenan ya tashi wa aiki an gane to akwai misalai da yawa shi yasa dai yace falistihsan akwai alistihsan shi ma wannan yana daga cikin usul na mazhaba na Imam Malik yace wal maqsud bihi abin nufi da alistihsan tarjihu hukm al maslaha hukm al ala hukm al qiyas shine rinjayar da hukuncin wata maslaha an gane juz'iyya wacce take ta wani bangare ga ta wani shashi ne daga cikinta sai aka rinjayar da wannan hukuncin nata ala hukumil qiyas akan hukuncin qiyasi an gane yace summal masalihul mursala sannan al masalihul mursala shi ma wannan yana daga cikin usul na mazhaba na Imam Malik zai yi ma bayanin al masalihul mursala sai yace wahiyal masalihu yace sune masalih idan an ce masalih wato eh, manafi' kenan eh, an gane abin da zai janyo amfani gare ka shine maslaha an gane sai ce to wahiyal masalihu abin da ake nufi da almasalihu almursala sune almasalihu wa'ansu amfani ko wa'ansu masalih allati la shahadu laha dalilun khasun bil i'tibari awil ilga su ne masalih masalohi waɗanda wani dalili keɓantacce baya yi musu shaida da a yi izina da su da a riƙe su a yi amfani da su awul ilga ko kuma wani dalili bai zo ya ce a ya da su ba an gane kamar yanzu <laughs> giya ai tana da maslaha ko haka ma Allah ya faɗi ko qul ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi ko wa ismuhuma e, akbaru min ma, wa ismuhuma akbaru min ma kaga wannan ana kiranta al-maslahatul mulgha an gani maslaha ce duk da cewa akwai manafiya a ciki amma kaga wannan shari'a ta wullar da ita an gani sa'an nan kuma akwai al almu'tabara an al-masalih al almu'tabara masalih waɗanda shari'a ta yi izina da su ta ɗauke su ta yi amfani da su ta yi umarni gare su to akwai kuma maslahar da shari'a ba ta wullar da ita ba ba ta ɗauke ta ba tana tsaka-tsaki kenan ko? to su ne almasalihul mursala to sai a duba shin wannan ta shiga ƙarƙashin wata ƙa'ida ta shari'a ko ba ta shiga ba an gane idan ta shiga ƙarƙashin wata ƙa'ida ta shari'a sai a ɗauke ta a amfani da ita an gane amma ƙarara babu ita a cikin nassi sai dai ta shiga cikin ƙa'idodi na shari'a to idan ta shiga cikin ƙa'idodi na shari'a sai a ɗauke ta a amfani da ita shi yasa to kaga yace thumma al masalih al mursala sa'annan al masalih al mursala yace wa hiya al masalih wato sune al masalih allati la yashhadu laha dalilun khasun waɗanda wani dalili keɓantacce baya yi musu shaida bil itibari da izina da su da ɗaukansu a yi amfani da su awul ilga ko kuma yi musu shaida da cewa a wullar da su sai ya ce "Faya a hudu biha sai imamu malik sai ya ɗauke su wannan masalih ɗin kenan almasalihul mursala Faya a hudu biha sai ya ɗauke su haisu la nassa ta yanda babu nassi an gane inda babu nassi shine haisu la nassa inda babu nassi sai ce bi sharuti amma da sharaɗi bi sharti an yakuna fil akhdhi biha daf'ul haraj amma da sharaɗi cikin riƙo da su wannan masalih ɗin akwai ingije tsanani kaga ingije tsanani ai ƙa'ida ne a na shari'a ko ma ja'ala alaikum fid min haraj shi yasa ma suke da ƙa'ida ko suke cewa almashaqqatu tajlibu taysir wannan ƙa'ida ce ta shari'a to kaga ai ta wani karkashin ka'ida aka ɗauka aka yi amfani da shi wannan abin ko babu nassi karara amma sai aka duba aka ga a'a ya shiga cikin wata ka'ida ta shari'a an gane daf'ul haraj ƙa'ida ce ta shari'a gashi nan cikin hadisai da yawa ko laula an ashuqa ala ummati la'amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu kaga wannan akwai mashakka shi yasa manzala sallama ya ce ai da ba dan wannan ai mu. saboda shi addini an gina shi ne akan raf'ul ko kuma daf'ul haraj an gane shi yasa kaga saboda in yace duk sallah sai kayi aswaki kaga akwai tsanani to ita kuma addini shi kuma addini babu tsanani an gane yana ture ma tsananin ma shi yasa suke cewa almashaqqatu tajlibu taysir an gane dukkanin wani mashaqqa wani wahala an gane to yana janyo sauki ne shi yasa suke ta a wata ka'idar wa iza baqa al-amru ittasa'a wa iza ittasa'a baqa iza baqa al-amru idan al'amari ya kunci ittasa'a sai ka ganin shari'a ta buɗe wannan abin an gane a yanzu da aka ce idan ana ruwa idan ana ruwa a haɗa sallah ai saboda me rafa'ul haraj ne ko kuma dafa'ul haraj ko shi yasa aka ce idan ana sallah a haɗa ruwa wannan idan ana ruwa a haɗa sallah kaga ai saboda me dan yanzu a ce a musamman ma magriba da isha a ce ai a cikin daren nan an gane a ce a cikin daren nan sai ka fito ga santsi kila nan ka je ka zame gashi ko musamman kila ko babu wuta kila ka zame kila wani daga zamewan ma kila wani karaya kenan nan a ce ai sai ka fito ka yi sallah kaga akwai me akwai haraji to shi yasa sai aka ce a hada saboda idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa kuma kaga idan kuma ba a ruwa ba a kuma sai aka ce to kada a hada duk da yake wannan akwai zantuka na malama an gane shi yasa kaga sai ya ce to thumma al-masalihul mursala sannan al-masalihul mursala sai ya ce wa hiya al-masalihu allati la yashhadu laha dalilun khasun bil i'tibari aw al-ilgha mursala sune masalih wanda wani dalili keɓantacce baya yin shaida gare su ta hanyar a ɗauke su a yi izina da su ko a yi amfani da su ko a wullar da su sai ce faya a hudu min ha shi imam malik yana ɗaukan a faya a hudu biha sai imam malik ya yi riƙo ya ɗau wannan almasalihun eh, mursala ɗin haisu la nassa gurin da ba nassi an gane gurin da ba nassi ya ce bi da sharaɗin an yakuna fil akhdhi biha da sharadi cewa riƙo da wannan maslahar akwai daf'ul haraj akwai ingije wahala an gane ko ingije tsanani sai ce wa an takuna min jinsil masalihil mu'tabarati fi shari'a wa an kuma sharadi ne cewa wannan maslahar ta kasance min jinsil masalihil mu'tabara tana daga jinsi na cikin wa'annan mas'alolin da shari'a ta kula da su an gane ko ta shaida gare su fi shari'ata a cikin shari'a an gane tana daga cikin jinsi wato kamar kalar kalar abin ne kamar ta shiga wata ƙa'ida ta shari'a shine abin da yake cewa ana da Allah mun gane wannan to shi yasa wannan ma kaga mun karanta akwai alqiyas yana daga cikin usul na mazhaba na Imam Malik akwai al-istihsan shi ma yana daga cikin mazhaba usul na mazhaba na Imam Malik akwai al-masalih al shi ma yana daga cikin usul na mazhaba na Imam Malik sai saddu dhara'i an gane saddu dhara'i an gane al-dhara'i shine hanyoyi zari'a shine mufrad an gane zara'i hanyoyi abinda wato ake nufi da saddu zara'i duk da cewa anan yayi bayani anan tsaya mu ji abin da yace saddu zara'i toshe hanyoyi an gane waɗanda za su iya bayuwa zuwa ga barna sai yace wa mafaduhu wa mafaduhu abinda yake nufi an gane دشي سد الذرائع أن الذي يؤدي إلى الحرام يكون حراما أن الذي يؤدي إلى الحرام للي ونن أبو كو للي أبن ديكي كيوا يؤدي يكي بايوا إلى الحرام زواج حرام يكون حراما تو ونن أبن شما حرام an gane kamar alwasa'il laha hukumul maqasid alwasa'il laha hukumul maqasid sai yace wa ma yuaddi ila almaslahati abun kuma da yake bayuwa yake kaiwa zuwa ga maslaha ya kunu matluban to yana kasancewa abin nema ana so a aikata shi kenan tunda zai bayi zuwa ga maslaha kamar a misali yadda za a yi mu gane kamar yanzu ai Allah ya faɗi saddu zari'a Allah ya faɗi cikin suratun nur ne wala yadribina ko wala yadribina bi hinna liyu ulama ma na min hinna ko kaga saddan lizari'a ne Allah ya ce mata kada su ringa buga kafafuwansu kaga buga kafa kawai a ce ka buga kafa ai ba haramun bane ko ba haramun bane a ce kina mace a ce ki bubbuga ki ai ba haramun bane wannan shine asali ko to amma saboda zai bayu zuwa ga wani abu na haramun kuma yawa sai aka ce to shi ma haramun ne saboda me yu'addi ila harami kaga saddan lizzari'a saboda a toshe waccan hanyar to sai aka ce a'a a bar shi kamar yanzu da Allah ya ce la taqulu ra'ina an gane kalmar ra'ina ai ba kalma ce mummuna ba ko dan saurara mana shine ai ma'anarsa ai ba kalma ce mummuna ba to amma tana da wani ma'ana wanda su kafirai in suka faɗi da nufin zargin manzan Allah suke yi saboda tana ɗaukan wannan ma'anar saboda kada a ba su ƙofa to sai Allah ya ce kada a faɗi eh la taqulu ra'ina kaga saddan lizari'a dan kada ya bayi zuwa ga sukan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane to kaga wannan shine shi yasa a wata ibarar suke cewa alwasa'il laha ahkamul maqasid an gane kamar yanzu da Allah ya ce kamar yanzu a misali da Allah ya ce wala taqrabu zina ko wala taqrabu zina Allah ya ce kada ku kusanci zina to kaga dukkanin wani abu da zai kai haka yi zina to haramun ne shi ma duk wani abu da zai kai an gane zuwa a yi zina haramun ne ba sai an ce ma kakkai kaza ba kakkai kaza a'a ma yu'addi ila al-haram yakunu harama shine saddan lizari'a sai aka hana an gane shi yasa zaka ji ana wata lazzuzu bi kalami hako da eh, da jin dadin ga wannan duk saddan lizari'a aka ce a'a saboda zai iya bayuwa to kaga wannan yana daga cikin me saddu zara'i shine wannan kuma yana daga cikin usul na mazhaba na Imam Malik shine wa mafaduhu anna alladhi yuaddi ila al-harami yakunu haraman shine anna alladhi yuaddi ila al-harami lalle abin nan da yake kaiwa zuwa ga haramun yakunu haraman shi ma wannan abin haramun ne an gane saddan lizari'a amma asalinsa abin shi asalinsa halal ne zaka iya yi to amma saboda zai bayi zuwa ga haramun sai aka ce to yanzu haramun ne wa ma yu'addi ila almaslahati maslahati abun kuma da yake kaiwa zuwa ga maslaha yakunu matluban to yana kasancewa abin nema sai sababu ta'alif wa minhajul kitab an gane sababu ta'alif ya kamata saboda mu shiga cikin wannan littafin kuma na ga uwa lokaci ya ja ko eh na'am ana iya karawa ai in dai za mu kara sai dai mu gama shi sai eh, eh, in ya so sai mu shiga kitabu tsahara amma in dai kam za mu kara to kamata yi mu gama shi gaba daya ok to ba matsala an gane sai malam ya ce sababu ta'alif sababin wallafa littafin an gane wa minhajul kitab da kuma tsari na littafin an gane da kuma tsari na littafin sai ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle annabi sallama ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi yufaqihu fid din zai fahimtar da shi addini sai ya ce wa inna khaira ma yajibu an ya hatamma bihil muslimu ya ce lallai mafi alkhairin abin da musulmi ya wajaba ya lazimce shi an gane ya lazimce shi ya ce huwal ilmu shine ilimi shine ilimi alladhi yastati'u min khilalihi ma'arifata umuri dinihi wanda ta ƙarƙashinsa zai iya sanin al'amuran addininsa shi ne allazi yastati'u min khilalihi ma'arifata umuri dinihi wanda ta ƙarƙashinsa zai iya sanin al'amuran addininsa ya ce khususan musamman ma ma ya ta'allaku min ha abin da yake da alaƙa da al'amuran addinin ko musamman ma khususan musamman ma ma ya ta'allaku ha? bil ibadat abubuwan da suke da alaƙa da ibadodi an gane alwajibati bil ibadati alwajibati ala kulli muslim musamman ma abubuwan da suke da alaƙa da ibadodi na wajibai ala kulli muslimin akan kowane musulmi yace wallati yastati'u min khilaliha ma'rifataha wanda zai iya sanin wa'annan al'amuran ta ƙarƙashin su wa'annan abubuwan ko wallati yastati'u min khilali ha kenan min khilali ha, an gane wallati yastati'u min khilali ha, wanda ta ƙarƙashin sanin wa'annan abubuwan zai iya an sahiha ibadata huli rabbihi ya inganta ibadarsa ga ubangijinsa ta karkashin wa'annan abubuwan zai iya inganta ibadarsa ga ubangijinsa wa khaliqihi kuma mahaliccinsa shine wallati yastati'u min khilali ma'rifatiha kenan wanda ta ƙarƙashin sanin wa'annan abubuwan zai iya shine yastati'u an yusahhiha ya inganta ibadatahu ibadarsa li rabbihi ga ubangijinsa wa khaliqi kuma mahaliccinsa an gane zan dan maimaita can bayan ya kawo wancan hadisin yace wa inna khaira ma yajibu lalle mafi alkhairin abin da ke wajaba an ya tamma bihi almuslimu musulmi ya lazimce shi huwa alilmu shine ilimi alladhi yastati'u min khilali min khilalihi ne ban karanta daidai ba an gane shi yasa ma na fassara ba daidai ba ɗazu ko na ja bakin ba daidai ba min khilalihi ne ban ga wannan ha'un ɗin ba da ka mu koma ba ya ce wa inna khaira ma ya jibu lalle mafi alkhairin abin da yake ba. an yi hatamma bihil muslimu musulmi ya ba shi mahimmanci ya ce huwal ilmu shine ilimi alladhi yastati'u min khilali min khilalihi wanda ta ƙarƙashinsa zai iya ma'arifata umuri dini zai iya sanin al'amuran addininsa ta ƙarƙashinsa shi wannan ilimin an gane shi ne yastati'u min khilalihi wanda ta ƙarƙashinsa shi wannan ilimin zai iya ma'arifata umuri dini zai iya sanin al'amuran addininsa khususan musamman ma ma ya ta'allaku min ha bil ibadat abin da yake da alaƙa da ibadodi alwajiba an gane na wajibai ala kulli muslimin akan kowane musulmi yace wallati yastati'u min khilali ma'rifatiha wanda ta karkashin sanin wa'annan abubuwan zai iya zai iya an sahiha ibadatahu ya inganta ibadarsa li rabbihi ga ubangijinsa wa khaliqihi kuma mahaliccinsa mun gane sai ya ce wa min huna yace ta nan ne fa daga nan ne tazaharul hajatu bukata za ta bayyana an gane bukatuwa za ta bayyana ila zuhuril kitabatil fiqhiyatil mu'asira buƙatuwa za ta bayyana zuwa bayyanar littattafai na fiƙihu na zamani an gane kaga ta nan ne za ka ga wato buƙata ta bayyana zuwa ga ayi wa'insu rubutu na fiƙihu a zamanance shine wa minhuna ta nan ne ta zaharul hajatu buƙata za ta bayyana ila zuhuril kitabatil fiqhiyatil mu'asira zuwa bayyanar littattafai ababen rubutawa na fiƙu na zamani min nahiyati uslubil ardi min nahiyati uslubil ardi ta ɓangaren tsari na ardu idan an ce ardu an gane shine wato ka gabatarwa da mutum zance ta hanyar tausasawa an gane ta hanyar yadda za a yi fahimta an gane shi ne akwai at-tahdid akwai al wannan yana daga cikin asalibul kalam an gane min nahiyati uslubil ard ta bangaren usulubin bujuro da abubuwa an gane bujuro da abubuwa al-murtakiza waɗanda ababen waɗanda suka kafu almurtakiza waɗanda suka kafu ala usuli turasil fiqhi ala usuli turasil fiqhi akan ƙa'idodi na fiqhu akan ƙa'idodi na fiqhu amma abin da ake cewa da turas an gane shine irin ilmai da malama na baya an gane suka wallafa na ba mu kuma muka zo muka yi amfani da su shine turasul fikihi an gane irin malama na baya su yi littattafai mu ma mu zo mu karanta an gane shine turasul fikihi kaga yace almurtakiza wa'anda suka kafu ala usuli turasil fiqhi akan ƙa'idodi na fiqihu shine kawai zaka ce min nahiyatil madmun ta bangaren abin da suka kunsa shine min nahiyatil madmun ta bangaren abin da suka kunsa sai ce haisu tajma'u lil muslimi ahamma ma yahtaju ilayhi ta yanda suke tattarawa musulmi mafi mahimmancin abin da ke bukatuwa zuwa gare shi min umuri dinihi na al'amuran addininsa bi suratin da wata sura an gane bi suratin da wata sura ta khilomina tatwil wacce ta hofanta daga daga tsawaitawa shine at-tatwil allati takhlu ko bi suratin takhlu da wata sura da take hofanta babu kenan shine takhlu empty an gane as-salima kenan min tatwil wacce ta hofanta daga tsawaitawa to babu tsawaitawa a ciki an gane wal ishabi da dai tsawaitawa ishab shine kosawa an gane kaga idan aka tsawaita ai zaka ji ka kosa shine wal ishab an gane da kosawa ko tsawaitawa duk ɗaya ne wat tawassu'i da kuma faɗaɗawa an gane duk babu an gane wato zance ne wanda aka zo aka zuba aka haɗa wanda in kana karantawa babu kosawa babu faɗaɗawa ka ji ana ta bayani a'a bayani ne ake bayarwa a dunkule an gane bayani ne mujmal sai ce khususan musamman ma fi hadal asr cikin wannan zamani yace allazi ghalabat fi alhayatul madiya wanda alhayatul madiya ta yi rinjaye cikin sa menene alhayatul madiya shine rayuwa ta jin daɗi an gane ka shagala da duniya shine alhayatul madiya an zo da abubuwa da za su shagaltar da mutum an gane sai kuma ya je ya ɗauka ya je ya ta yi an gane musamman ma kaga ai abubuwan alhayat duwa wannan duk yana daga cikin alhayatul madiya ko waya da irin wayannan abubuwan duk yayi rinjaye sai kaga al'amari ne na duniya amma ya ɗauke ma hankali ga barin al'amura na addini sai ce khususan ma fi hadha al'asr cikin wannan zamani alladhi ghalabat fi alhayatul madiyya wanda rayuwa ta jin daɗi ta yi rinjaye cikinsa kowa so yake ya shana ya ce wasu wastaghraqat aksara auƙati jamahirin musulmi ta cinye mafi yawan lokutan musulmai an gane shi ne wasu wastaghraqat ta cinye ta mamaye aksara auƙati jamahirin musulmi mafi yawan lokuta na yawancin musulmai duk ta cinye musu lokaci alhayatul madiyya din nan ce yace liza amattu wannan min amada ya amidu kenan min babi daraba ya duribu sai yace liza saboda wannan ne amattu ai kasattu kenan na nufata na yi nufi ila tasnifi hadha kitabu zuwa wallafa wannan littafin yace allazi yahtawi wanda yake kunsar ahamma ma yahtajul muslim wanda yake kunsar muhimmin ko mafi mahimmancin abinda mutum musulmi ke buƙatuwa gare shi wal mutafaqqihi da kuma mai neman fahimta yake buƙatuwa zuwa gare shi fi umuri dinihi cikin al'amuran addininsa wa ibadatihi an gane da kuma ibadodinsa ila ma'arifatihi zuwa saninsa yake bukatuwa zuwa saninsa kenan an gane liza saboda wannan ne amattu ila tasnifi hadal kitab na nufaci wallafa wannan littafin allazi ya hatawi wanda ke dauke yake ƙunsar ahamma ma ya hataju ma ya hatajil muslimu ai ahamma ma ya hataju ila ma'arifatihi al muslimu kenan ko wanda ya kunshi mafi mahimmancin abin da musulmi ke bukatuwa zuwa gare shi wal mutafaqqihi ko wal mutafaqqihu an gane dan ya zamanto shine fa'il wal mutafaqqihu da kuma mai neman sani yake bukatuwa zuwa gare shi fi umuri dinihi cikin al'amuran sa wa ibadatihi da ibadodinsa ala mazhabil imami malik akan mazhabar imamu malik yace wa fi zalika cikin haka salattu ma yali na wannan hanyar da ke zuwa shine wa fi zalika cikin haka salattu ma yali na bu wannan hanyar da ke zuwa na ɗaya yace iktasartu ala ala ummahatil masail allati ta'azumul hajatu ilaiha duna ghairiha min at-tafarri'at allati yatul al-maqamu bil hadisi fiha wala tahimmu ghayra al mutakhassis fi ilmi al fiqh adai ci ko eh, eh nan bashi haka amma mu dan maimaita wannan gabar an gane yace sababu eh eh a bashi haka an gane to zan maimaita karatun yau din gaba ɗaya. as-sunna nan daga nan ne karatun yau ya fara ko as-sunnatu eh asali nabi shine as-sunna yace wahiya ita sunna din fil martabati saniyati tana mataki tana matsayi na biyu ba'da al-qur'ani bayan al-qur'ani yace fa ya'khudhu minha yana ruko da ita ita imam malik shi imam malik kenan fa ya'khudhu minha yana ruko da ita yana daukar ta yayi aiki da ita an gane bil mutawatir yana ɗaukan. sunna mutawatira wal mashhur yana daukan hadisi mashhur wa akhbaril ahad yana daukan khabaril wahid an gane yi aiki da shi wannan duk yana daga cikin anwa'us sunna an gane yace khususan musamman ma allati tawafaqa amal ahlil madina wacce ta dace da aikin mutanen madina duk imam malik yana ɗauka as sunna sunna wa hiya fil martabati saniyati ita tana matsayi na biyu ba'da alqur'ani bayan alqur'ani matsayi na biyu dama alqur'ani shine ai matsayi na farko ko sai ya ce fa ya'khudhu minha yana riko da ita sunnar bil mutawatir yana daukan mutawatir daga cikinta wal mashhur yana kiran yana daukan mashhur daga cikinsa daga cikin sunnar kenan afwan wa akhbar al ahad yana daukan khabar al wahid daga sunnan ma yace khususan musamman ma allati tawafaqa amala ahlil madina wacce ta dace da aikin mutanen madina wannan kenan sai yace amalu ahlil madina aikin mutanen madina yace haisu kana rahimahullahu yanda ya kasance Allah ya masa rahama ya atabiruhu yana daukan sa hujjatan matsayin hujja imam malik yana daukan amalu ahlil madina hujja yace la siyama musamman ma idza kana zalika al amalu idan wannan aikin ya kasance la yumkinu baya yuyuwa illa an yakuna naqalan an annabi sallama sai in ya kasance an ciro daga manzon Allah aikin baya yuyuwa an gane ayi shi sai dai an ciro ga yanda manzon Allah yi an gane to idan ana so a tambayi wa'insu yaya manzan Allah ya sai a tambayi mutanen Madina kenan ko sai ya ce wa kana yuqaddimu amal ahlil madina ya kasance yana gabatar da aikin mutanen madina yace allazi asasu ra eh, allazi ra'ayu wanda wato ginshikinsa ya kasance ijtihadi ne an gane ijtihadi ne ala khabaril ahad akan hadisi khabarul wahid an gane wato me yasa yace allazi asasu ra'ayu ai saboda ai ba manzon Allah ne direct ba ko aikin mutanen Madina ai direct ba manzon Allah ne ayye ba ko direct ba manzon Allah ne ba to amma saboda su din ijtihadin su zai dace da irin yanda suka ga yanayin da manzon Allah yake abu an gane kenan za su gina ijtihadin su akan abin da suka gani na yanayin yanda manzon Allah ya yi abu shi yasa yace allazi asasu ra'ayu an gane wanda asasinsa shi a ahalin madina din ginshikinsa asalinsa tushensa ijtihadi ne an gane ala khabaril ahad akan hadisi khabaril wahid yakar rinjayar da wannan ya gabatar da shi da Allah mun gane sai ce alƙiyas akwai alƙiyas mun yi bayanin ƙiyas sai ce falistisan akwai alistisan ya ce wal maqsur bihi abin nufi da shi shine tarjihu hukumil maslahatil juz'iyyati rinjayar da hukuncin maslaha ta shashi ala hukumil qiyas akan hukuncin qiyasi mun yi bayani ai mun gane alistisan ko yace summal masalihul mursala sa'annan masalihul mursala sai yace wahiya masalihul mursala sune ko ita ce al masalihu maslahi an gane allati la yashhadu laha dalilun khasun bil i'tibari aw al ilgha sune masalih wanda wani dalili ke keɓantacce baya ba da shaida gare su ta hanyar a kula da su ko a yadda su an gane wani dalili bai zo ya ce a yadda su ba amfani ne maslaha ce amma dalili bai zo ya ce a yi amfani da ita ba bai zo ya ce a yadda ita ba kaga tana tsakiya kenan sai ya ce faya a hudu biya imam malik sai ya riko da ita haisu la gurin da ba nassi sai ya riko da ita daman idan akwai nassi ai lajitihada ma'aujudin nassi ai dama ko sai ce bi sharuɗi da sharaɗin an ya kuna fil akhdhi biha daf'ul haraj ya kasance akwai ingije tsanani cikin riko da ita din kaga ta shiga ka'idar shari'a ne an gane sai ce wa an takuna kuma sharaɗi ne ta kasance min jinsil masalihil mu'tabarati fi shari'a tana daga cikin jinsin masalih wa'anda cikin shari'a ake izina da su an gane cikin shari'a ake izina da su kamar ai yanzu daf'ul haraj ko daf'ul haraj ai shari'a tana izina da shi ko ai yana daga cikin maqasidu shari'a shine daf'ul haraj an gane sai abu na gaba yace saddu dhara'i akwai saddu dhara'i yace wa mafaduhu shine anna alladhi yuaddi ila alharami yakunu haraman shine anna alladhi yuaddi ila alharami duk abin da yake bayuwa zuwa ga haramin yake kaiwa zuwa ga haramun yakunu haraman to wani abin da yake kaiwa zuwa ga haramun din shi ma haramun ne hanyar da take kaiwa zuwa ga ayi haramun to wannan hanyar haramun ce amma asalin hanyar nan halal ce fa asalin hanyar halal ce amma tunda za ta bulle zuwa ga haramun to sai aka ce to yanzu haramun ce amma asalin ta halal ce an gane sai ya ce wa ma yu'addi ila maslahati abin da yake kaiwa yake bayuwa zuwa ga maslaha ya kunu matluban yana kasancewa abin nema a shari'a tunda yana bayuwa zuwa ga maslaha shine saddu zara'a kenan yace sababu ta'rib sababun wallafawa wa minhajul kitab da kuma tsari na littafin hanyar da ya bi yace innan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi yufaqihu fi din sai ya sanar da shi addini yace wa inna khaira ma jibu? Lallai mafi alkhairin abin da ke wajaba an yahtamma bihi almuslimu musulmi ya bashi muhimmanci Huwal alilmu shine ilimi allazi yastati'u min khilali wanda ta karkashin zai iya zai iya ta ƙarƙashinsa sa ma'arifata umuri dinihi sanin al'amura na addininsa ta karkashin wannan ilimin an gane khususan musamman ma ma ya ta'allaqu minha bil ibadatil wajibati ala kulli muslim musamman ma abin da ke ɗamfaruwa da ibadodi na wajibai akan kowane musulmi yace wallati yastati'u min khilali ma'rifatiha sa'annan kuma da waɗanda ta ƙarƙashin sanin su ne zai iya an yusahiha ibadatahu li rabbih ya inganta bautarsa ga ubangijinsa wa khaliqihi mahaliccinsa kuma yace wa min huna tanan ne tazaharul hajatu buƙatuwa za ta bayyana ko take bayyana wa min ta nan ne ta zaharul hajatu bukatuwa take bayyana ila zuhuril kitabatil fiqhiyatil mu'asira zuwa bayyanar littattafai na fiqhu na zamani min nahiyati uslubil ardi ta ɓangaren uslubi na ard an gane al murtakiza suka kafu ala usulit tara ala usulit turasil fiqhi akan ka'idodi na fiqhu min nahiyatil madmun ta bangaren abin da suka kunsa an gane ta bangaren abin da suka kunsa an gane sai ce haisu tajma'u lil muslimi ahamma ma yahtaju ilayhi ta yanda take tattarawa musulmi mafi mahimmancin abin da ke buƙatuwa gare shi min umuri dinihi na al'amuran addininsa bi suratin da wata sura ta min tatwil wacce take hofanta daga tsawaitawa wal ishabi da kuma ƙosawa da kuma tsawaitawa ko faɗaɗawa hususan musamman ma fi hazal asri cikin wannan zamanin allazi ghalabat fi alhayatul madiya wace rayuwa ta jin daɗi ta rinjaye zuwa gare shi ko a zamanin da mutum yake jin daɗi yake ta abubuwa ai ba ka zo ka bashi littafi an gane ka tsawaita ai ta bayani ai ta bayani sai ya ji ya ƙosa gwara ya je can ko ya wannan to amma an ka bashi littafi a takaice haka ka miƙa masa kaga babu ishab a ciki babu tawassu'a an gane babu tatwil a ciki to kaga haka zai ga ah, to ai tsaya ma amma dan karance shi dan littafi ne wanda babu yawa an gane yace wastaghraqat akthar awqati jamaahiril muslimin wacce wannan rayuwa ta jin daɗi ta cinye mafi yawan lokutan yawancin musulmai an gane duk wannan alhayatul madiya ta cinye mafi yawan lokutansu an gane yace liza saboda wannan ne amattu ila tasnifi hadal kitab na nifaci wallafa wannan littafin allazi yahtawi wanda yake tattaro wanda yake tattaro allazi yahtawi wanda yake tattaro ahamma ma almuslimu mafi mahimmancin abin da musulmi ke bukatuwa wal mutafaqihu da kuma mai neman sani shi ma yake bukatuwa fi umuri dinihi cikin al'amuran addininsa wa ibadatihi da kuma ibadodinsa ila ma'arifatihi zuwa ga saninsa yake bukatuwa zuwa ga saninsa kenan an gane ala mazhabil imami malik a akan mazhaba ta imamu malik sai ce wa fi zalika a cikin haka wa fi sabili zalika cikin hanyar hakan salattu ma yali na shiga hanyar da ke zuwa sai bayanin yanda ya tsara littafin wannan shine minhajul kitab kenan ko Allah ya sa mu dace duk abin da muke daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure daga gare mu ne ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa sai zuwa sati